radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH Hausa kuka kamuwa a cikin shirinsa na rana. Muhammad Amin ne zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labarun duniya. Bayan nan sai mu leƙa sauran shirin da muke ɗauke da su inda za mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ya kawo muku irin kiɗe-kiɗe waƙoƙi da aka yi a nan ƙasar Iran domin nishaɗantarwa. to sai dai waɗannan shishin za su zo muku ne bayan kun saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurari lafiya ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau laraba 8 ga watan satumba shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1380 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan safar na shekara ta 61 hijira kamariya zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka yi saura a Karbala waɗanda suka hada da mata da ƙananan yara bayan kisan Imam Hussein alaihi salam da sahabbansa da kuma wasu daga cikin ziran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke tare da shi suka isa birnin Damascus fadar mulkin sarkin daular Bani Umayya na lokacin Yazid dan Muawiya an ta sa sauran ziran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suke saura a Karbala ne zuwa Sham a matsayin rubutattun yaki banda aka isa da su zuwa fadar Yazid dan Muawiya a birnin Damascus a ranar irin ta yau Zainab yar uwar Imam Hussein alaihi salam kuma diyar Fatima ta Zahra diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta miƙe ta yi bayani a gaban yazidu dan muawiya inda ta tona asiransa kan dukkanin cin zarafin da ya sa aka yi wa zuriyar manzon Allah da hakan ya hada da kisan Imam Hussein alaihi salam. Zainab ta nuna jarunta matuƙa a gaban yazidu dan Muawiya inda yake takama da mulkin kama karya da kisan Adama a duk lokacin da ya ga dama inda ta kunyata tashi a gaban masu ganin girmansa da kuma haibarsa. Abinda Zainab ta faɗa a fadar yazidu dan Muawiya dangane da abinda sojojin yazidu suka aikata akan zuriyar manzon Allah da kuma kisan Imam Hussein alaihi salam hakan ya harzuka mutane a Sham kamar da kuma labarin ya isa a ko'ina a biranen musulmi wanda kuma daga lokacin na Yazid ya fara fuskantar bore a ko'ina a cikin jazirar Larabawa har ma da Sham ganin irin wannan yanayi ne Yazid dan Muawiya ya fito yana karyata cewa shi bai sanya a yi wa Imam Hussein alaihi salam kisan gilla ba ya dai bayar da umarni ga gwamnan sa a birnin kufa ubaidullah bin zayed da ya dauki dukkanin matakai da suka dace na hana imam hussein alaihi salam isa birnin kufa kamar da kuma ubaidullah bin ziyad ne da kan shi ya kashe shi amma duk da haka wannan bai iya sa yazidi ya gamsar da musulmi akan wannan mummunan aiki nasa ba sakamakon boran da musulmi suka yi masa a wasu yankuna na hijaz ya tura rundunonin soji domin yaƙi da musulmi waɗanda suka masa tawaye daga cikin kuwa har da musulmi da suke makka da madina inda ya aike da sojoji waɗanda suka kashe musulmi mata da ƙananan yara har ma da yi ma mata fyaɗe domin shimfiɗa ikonsa a kansu amma daga ƙarshe a lokacin da sojojinsa suke ƙoƙarin kame birnin makka tare da yin ruwan duwatsu masu wuta da ake kira minjanik kan masallacin haramin makka da kuma ka'aba da nufin kashe abdullahi bin zubair bin al'awam labarin mutum raziru dan ma'auya ya riski sojojinsa waɗanda suka killace birnin makka daga nan ne kuma sojojin suka ja da baya kuma suka koma birnin damascus wanda kuma wannan abin da yazidu ya yi ne babban abin da ya jawo wa daular bani umayya matsala a cikin al'ummar musulmi inda da karshe dai daular ta rushe a hannun sarakunan da suka biyo bayan yazidu dan ma'auya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun duniya. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kaninsu. za a sanar da lokaci da wajen za a yi tattaunawa zagaye na hudu tsakanin iran da ƙasar saudiya sufa eagles ta najeriya ta je har gida ta halasta kafin da ci biyu da ɗaya a wasan share fage na cin kofin duniya ƙungiyar jihadin islami ta gargaɗi isra'ila game da kai hari a yankin janin da ke falastinu yanzu kuma ga labarun bi da bi za a sanar da lokaci da wajen da za a yi tattaunawa zagaye na hudu tsakanin iran da kasar saudiya a wata da gidan talabijin din al-iraq al'aula ya yi da jakadan kasar iran a iraki iraj masjidi ya bayyana cewa iran ta damu da dangantaka ta abota da 'yanwantaka da kasar saudiya a bangaren tattalin arziki da al'adu sai taunawa karo uku da aka yi a baya tsakanin kasashen biyu ba a kai ga wani sakamako na a zo a gani ba ya kara da cewa dukkan tattaunawar da aka yi guda uku a baya ta gudana ne a cikin yanayi na abota da ingantaka saboda iran da saudiya dukkan su kasashen musulmi ne don haka duk wata matsala da ke tsakanin kasashen ya kamata a ta ne ta hanyar tattaunawa kana ya yaba da rawar da gwamnatin iraki ta taka a tattaunawa tsakanin kasashen ya ce shiga tsakani da prime ministan iraki mustapha alkadimi zai yi a tattaunawar yana da amfani sosai da ƙarshe ya ce a nan gaba kasashen biyu za su sanar da lokaci da kuma wajen da za a yi wannan tattaunawar karo na hudu da yake bayani game da tattaunawar da kasar iran ke yi da kasashe masu girma na duniya kan shirin ta nukiliya ya ce yana fatan amurka ta dawo cikin tattaunawar da kuma janye ta hunkumin da ta bawa kasar iran sufa egus ta najeriya ta je har gida ta lallasa kaviyar da ci biyu da ɗaya wasan share fage na cin kofin duniya a ci gaba da wasannin tankade da raye da ake yi na shiyar afirka neman gurbi a gasar kwallon kofin duniya da kasar qatar za ta ɗauki bakunci a shekara mai zuwa ta 2022 dan wasan kwallon kafa na cape verde kenny rocha santos ya ba wa najeriya kyautar kwallo guda a wasan da suka buga da hakan ya ba wa najeriya nasarar samun maki uku kyauta tun da fari dai kungiyar kwallon kafa ta cape verde ita ne ta fara zura kwallo wato a ragar najeriya kafin daga bisani da misalin minti 19 fara wasan victor osimehe ya fanshe sai dai bayan hutun rabin lokaci da misalin minti 76 dan wasan kevved ya buga wa mai tsaron gidansu kwallo amma ta shige raga da aka yi bawa najeriya nasarar cin kwallaye biyu kenan yanzu aka je najeriya ita ce a saman tebur da maki shida a rukunin si. sai kuma kasar equatorial gini ta lallasa murtariya ci daya mai ban haushi a wasan da suka buga ita ma kasar Senegal ta lasa congo da ci uku da ɗaya kasar algeria mai riƙe da kofin afirka ta yi kunnen doki ɗaya ɗaya da kasar burkina faso kasar gini bisau ta lasa sudan da ci hudu da biyu tunisia ta yi nasara kan kasar zambia da ci biyu da babu yanzu haka dai tunisia ita ce kan gaba a rukunin d a saman tebur libya ta lasa angola da ci ɗaya ban haushi yayin da malawi ta caccaka mozambique da ci ɗaya da babu Ƙungiyar jihadin Islami ta gargaɗi Isra'ila game da kai hari a yankin Janin. Rawatanni da suke fitowa daga yankin Falasɗinu sun nuna cewa ƙungiyar gurmayar 'yanto Falasɗinu ta jihadin Islami da ake dakarunta domin kasancewa cikin shirin ko ta kwana a lokacin da ake tsammanin sojan haramtacciyar ƙasar Isra'ila za su kai hare-hare. Sojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kai wani samami na ƙoƙarin kama fasinoni Falasɗinawa guda shida da suka tsere daga gidan yarin gilbo a ranar litinin ta gabata duk da tsananin tsaro da ake bawa gidan yarin wanda ake ɗaukar sa a matsayin gidan yari mafi tsaro a isra'ila tserewar da fursunonin suka yi ana ɗaukar sa a matsayin babbar nasara ga dabaru da basira ga 'yan mayar falastinu a wani taron manema labarai da ƙungiyar jihadar islamu ta kira ta faɗi cewa idan sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka suka shiga birnin janin za su fuskanci turjiya da karfin manyan makamai kuma ta ce za a mayar da martani mai zafi idan aka samu wani canji kan fursoni falasɗinawa daga gidan yarin isra'ila domin jikkata donar falasɗini guda ɗaya layi ne gare ta to ma saurare kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran gobara ta tashi a wani gidan yari a kasar indonesia ta sanadiyar mutuwar mutane arba'in kakakin sashen shari'a na gidan yarin da ma'aikatar kare haƙƙin ɗan adam a kasar indonesia ya bayyana cewa gobara ta tashi ne a gidan yarin da ke lardin banten da misalin karfe 1 zuwa 2 na yau laraba kuma ta yi sanadiyar mutuwar fusoni 41 tare da jikita wasu guda takwas ya ƙara cewa yanzu haka ana gwada bincike domin gano musabbabin tashin gobarar kuma tuni a kwashe farsoni zuwa wani gidan yari da ke yankin javas a lardin watermost a gidan yarin ana tsaye da fursunonin da suka aikata laifukan da suka shafi ta'amuri ko kuma safarar miyagun kwayoyi ne kuma yana da fadin da zai dauki mutane 122 a wani hoto da gidan talabijin ɗin compass na kasar indonesia ya watsa ya nuna cewa ya nuna yadda ma'aikatan kwana-kwana suke ƙoƙarin kashe harshen wuta da ya tashi a saman ginin kuma sun nuna cewa ya zuwa yanzu fusoni 41 ne suka mutu yayin da takwas kuma suka ji mummunan rauni ana zargin gobara ta tashi ne daga matsalar wutar lantarki daga ƙarshe za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta musanta jistar da ake yadawa na katse layukan wayoyin sadarwa a faɗin jihar a wata sanarwa da mai bawa gwamnan kaduna shawara kan yada labarai muawiya adeke ya fitar ya nuna cewa gwamnatin jihar ba ta da wani shiri na katse layukan wayoyin sadarwa a faɗin jihar idan ma akwai to cikin hanzari za ta sanarwa al'umma don haka ya buƙaci al'ummar jihar da su yi watsi da wannan jijjitar domin labari ne kawai na ƙanzan kurege da wasu ke yadawa domin fakewa da guzma su harbukar sana ya kara da cewa babu wani batun katse layukan wayoyin sadarwa don gwamnatin jihar ba ta ɓoye komai game da abin da ya shafi batun tsaro wanda idan bukatar haka ta taso to gwamnati za ta sanar a hukumance wannan yana zuwa ne bayan da jihohin zamfara da katsina suka katse layukan wayoyin sadarwa domin murkushe 'yan fashin daji da suka addabi jihohin da ma sauran jihohi da suke makwabtaka da su to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. thank you to labaran duniya ke aka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na mu koma noma ai saurare lafiya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na mu koma noma shirin da ya sa bujir muku da labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan radio hausa biyu hajj to shirin dai zai zama ci gaba wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a wasu sassan kasashen afirka To a cikin shirin na yau zamu yada zango ne a jamhuriyar Nijar bayan da a makon da ya gabata muka je tarayyar Najeriya za kuma mu shi har ila yau game da yanayin tafiyar damanar a bana mun shi ne a jihar tawa inda kuma muke tare da malam aliyu nasarawa komin galma a karamar hukumar madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar niger da farko kuma na farar tambayar sa koya yanayin tafiyar damana a yankin nasu damana kusan bashi ga take a kan gare mu ko nan ma gare mu kunan galma sun da ɗauka wani yanki kamar wajen tudu na akwai yashi haka yake hadisa da rufin sarki ya sun wara kami ma sun wara kunni amma kamar inda ya ke kamar kuma zaman kamar wajen da haji inda a kwasin tsakuwa to haɗi zuwa suke gaban dawaki nan ba su wada zagiya ba kamar kan da yake kamar guri shi guri ya ne inda kamar laka laka yadda sun kai damu yake da wa da su a dawo ɗaukar sanyi su kuma suna haka su ana gyara kuma suna kasa kenan kuma kamar nan tudu wake shi ke ya fara yaɗu ya fara tashan halitta hakan ga mm. dawa ita kan tama dawa da kusan kunshi na ko da dawa da muka ce ma dawa zayi ita kusan ta fara kunshi ko ta wani ko ta zagi insha Allah ta'ala an abin da ya shayi kamar gyaɗa ta yi ta fara wuri a wurin da ako tudu inda akwai kamar yashi inda kuma ba yashi kuma ta yi duk da amma ba ta fara wuri ba sannan kamar wanda ya shuka ta farko ta gyaɗa ta farko Allah alhamdulillah ma samun sanyi sai dai kamar can wani ruwan abba ai ruwa wanda ya ganda tudu ba da wuri mai karfi da wuri mai yashi na laka to ba ta wannan ba sai dai masu wuri tudu su da sun kafa samun damar da wuri insha Allah ta'ala anan dai gare mu yankin kunun garma wajen yankin gudu ma da kuwa insha Allah ta'ala eh, to kamar ya za ka kwatanta mana yanayin damanar a bana idan aka kwatanta da bara war haka hukuma ba su tallafa ma manoma dangane da maganin da kashe kwari bai kuma wani shimka ba amma kamar bara akwai nan da shirka kashi uku ma to sai dai kuma munin matsaloli gare mu a wajen hukuma ba su tallafa ma manoma dangane da maganin da kashe kwari eh kamar dangane da hukuma mm. ya kamata a ce talaka yake wani wani talaka noman nan abinci ne da rani shirin abinci ne komi da komi ya kamata ce ita hukuma ta rika taimaka ma talakawa manoma da taki kuma da kwari wanda ka daure damana wanda ka daure eh, kamar wani hakan da kamar wanda suke lalata amfanin gona haka kamar wanda fi da layi wanda ka lalata amfanin gona kuwa mm. eh sai ga tun da mata ta so amma an samu kwari amma abin da ya kamar tsohuwa da shi da yanzu zuɗa yanzu tun kamar a yi tare da wannan abin abin da sha kuma abin da aka sama kamar wake tun da hari abin nan ba ya kamata a ce a hosa magani shi ne sai da kai samu unwani da wannan abin da ya noma a gani yawa insha Allah mm, to game da batun irin na ambaliya da ake cewa na fuskanta a wasu sacen ya lamarin yake to insha Allah eh lalle kamar ambaliya ta ruwa kamar wanda yake kusan da kusan yanki na gebuwa ganga kusan ba ba gidan su rushe mm. su ba inda akwai gida talaka mai yawa gidan da ta gida kuwa lalle yadda ambaliyar ruwa ana samun wannan sosai a daga ruka hmm. dan kuma ina muku bayani na inda ni sani kuma daga masasa inda ka san inda kake nan na kake labari a kai ne hmm, hmm. to ana kula halin dai ba na dinka an yi samun mutuwar gida tun da akwai nan gare mu kusan gina hamsin da bakwai sun kama da bara to bana dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubiya da gidoni amma a kama ce gebe ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu zan garke magana dai ban ja ba ba sa abin da zai kasance gaba amma sai mun tsara ga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu zan garke kamar ruwan da aka yi na walka shi ne jini da ya amma kama ce jebi ya kuma cike ya rufe gidaje na nasarawa ko nan kamin galama kusan duk kuma galama dai ba sani ba a halin yanzu ba To lahama masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan daka wa shirin burki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu inda kuma za a ji mu dauke da cigaban wannan tattaunawar. Kafin nan dai a madadin bakon namu Malam Aliyu Nasarawa ko min Galma daga karamar hukumar Madawa a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar ni Hassan Barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya. Noma babba ka Allah. bayan sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ni muhammad amin zan gabatar ai saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gato muku hisamuddin siraj da fatan masu wajen sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin a yi saurare lafiya. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو امرو نمایی نروم جز به همون ره که تو امرو درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه توحید تو گویم که به توحید سزایی حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی تو نماینده فضلی تو سزاوار سنایی بری از رنج و بری از درد تو عزیمی تو کریمی تو تو نماینده فضلی تو سزاوار سنایی madalla da hisamu din siraj a cikin wannan waka da ya rera ma da fatan ta gamsar kuma ta nishadantar kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng haka iya abin da suka a cikin shirin namu na rana sai zuwa an jima an Allah kai mu da yamma za a ji mu dauke da wasu da dan shirye-shirye amma kafin nan amma don waɗanda ko su ni ne na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya.